Bismillahir Rahmanir Rahim. Wani jinkirin alkhairi ne kashi na goma sha uku. Motansa ya shiga yana huci buga siyarin motan yayi ya ce motan uban wa yarinyar nan ta shiga. Kar dai bin samari ta fara yi wallahi da sai na ci ubanta. Jan motan yayi ya fita daga haraban school ɗin. gun sai da waya ya je. iPhone 7 Plus ya siya ya fito ya nufi gida. Suko na suko su na juwa Khalifa har gida ya sauke su. Shi ma ya wuce gida. Samun su Momi ta yi a falo gaishe su ta yi amsawa suka yi Momi ta ce har kin dawo ina Sadiq ɗin. Eh wallahi Momi na dawo ba tare da yaya Sadiq muka zo ba fa. Ai Momi yau mun yi wani friend mai su wani friend ne mai koya mana karatu shine ya kawo mu gida ni da Halima. friend dai na jiwa mai ya kai ki yin friend da maza faɗar Momi kenan. Momi wallahi shine muna zaune mana magana nan dai ta bata labari. Tom shi kenan amma dai dauta a kula fa dan ba kasafai za ka yarda da mutum ba. Insha Allah mommy zan kula. Mommy wallahi I'm hungry. Kai daughter baki ci breakfast bane ba? Baki ci breakfast bane ba? Na ce wa babana ya kai miki fa ko aika ko aiki ne ya masa yawa bai kai ba. Ina ga to in na juwa yanzu ki je ga abinci akan kan dainin ki zuba ki ci. To ta ce sannan ta je ta zuba ta ci tana gamawa ta nufi ɗakinta. Cire kayanta ta yi sannan ta sa wani material nata fari mai ɗankin buba. aka waɗi kayan tana sawa ta yi kwanciyarta bata daɗe da kwanciya ba sadiq ya shigo falon fuskar nan tashi a damke babu fara'a babana lafiya na gan ka haɗa rai haka ko wani ne ya yi maka wani abu babu komai Mami, mika masa hannun hannunsa ya sadada zuwa su fatima suka yi masa amsawa ya yi ciki ciki ba su damu ba idan dan sun san halinsa momi na jiwa ta zo gida kuwa ya eh, ta zo ashe baka samu ka kai mata breakfast din ba hmm. Momi yarinyar nan ta raina ni, Momi na tashi na je sukun nasu, amma wai a ce babu ita ta bi wata mota ko motan uban waye oho. Eh ta faɗa min komai da ta zo ai, nan Momi ta faɗa mishi abinda da na ji wata ce mata, shiru yayi bai ce komai bai nufi fat nashi. Ko da ya shiga dama akwai wani kofan da yake da sada shi da fat ɗin Momi, bi yayi shiga ɗakin na jiwa yi samun shiga ɗakin na jiwa yayi. samun ta yi tana baccinta nufogun ta yi tsaye yana ƙare mata kallon tun daga tafi har izuwa kanta tsintar kan ya da gyara mata gashin kanta kan nan nata da ya matukar burge sa saboda yana son gashi a rayuwarsa idan ko na ciwo kamar a bacci ta ji ana taɓa mata gashi buɗe ido ta aiko carab suka sauka kan nashi zabura ta ta tashi shi ko basarwa ya zara mata idanunsa mai rikita 'yan matan nan ya ce uban waye ya kawo ki gida kame-kame ta fara yi ta ce dama dama tsayawa yi mata tsawa yi mata ya ce dama me wato tsabagen kin raina na har zan je school naku a ce wai kun fita da wani a mota to da kin san akwai mai kawo ki ai da kin ce momi na daina zuwa daukan ki tunda dama ita ta sa ni wallahi da gaiwa na sake ganin kin shiga motan wani ko kika kula wani hmm ai a lokacin sai kin yaba wa aya zaki yana gama fadar haka ya fita ya fita kai hakuri kawai ta ce tsayawa ya ce sorry for yourself ni dai na faɗa miki Falo kuwa ba ma san wainar da ake toyawa ba. Usaina na farin cikin an siya mata iPhone wayar da take burin rikewa. Hasada da Fatima ne suka da fori su ma sam sai an siya musu iPhone. Momi ko dariya take musu ta ce wai ku kishiyoyi ne da duk abin da aka siya wa ɗayanku sai kuma an siya muku. Na ga kuna da wayan ita ma sanadiyan babana ya fasa mata ne na siya mata. Gaskiya momi ba mu yarda ba iPhone fa iphone fa shi ake yayi yanzu shi da za a siya mata aiko da nata ko da nata da da aka siya mata tun da biyan ta aka wasai na ta ce to yan bakin ciki an siya din kuma ba za a siya muku ba ehe rigima suka fara yi tsakanin su momi ce ta ce ya isa kuma zan siya muku amma ba yanzu ba kun ji ye momi shi yasa muke son ki dariya ta sa musu fatima ta ce momi yau a gidan ai ya za mu kwana fa kin ga ke ma miki kwana biyu ita ma za mu mata kwana biyu sai mu koma to wannan ma kun yi tunani mai kyau ya fi kam ita ma ku je ku mata amma ku bari an jima mu je dukkan mu sai ni da dare na dawo gida tom mommy ba damuwa haka ko aka yi da misalin karfe biyar su momi suka je gun ayi har da sadiq ma tare da su tare suka tafi hirarsu suke gwanin ban sha'awa har lokacin sallah suka tashi da don yin alwala Sadik kuma ya nufi na masallaci don abi baya nan bai dawo ba ko da suka yi ci gaba da suka yi da hirar har abi ya zo shi ma zaman ya suka yi ta hira kayansu na juwa yau ba za mu ci abinci ba ne za mu ci na ga hira ya ɗauke muku hankali ne na mayar kun manta da abincin ne dariya suka sa tashi suka suka zubo abincinsu 'yan matan nasu daban a da momi ma daban abi da Sadik ma haka haka suka ci abincin suka kwashi kayan can daga bisani momi wayan ta fara ringin ko da ta dauka daji sadik ne ni kan ban ji me yace ba amma dai na ga ta yi murmushi ta ce ayya dare na yi bari mu tafi gasa daji sadik ma ya dawo gida sadik tashin mu ce tashi ya suka tafi ayye ne ta ga suna jiwa ta ce ko kuma fa za ku ba za ku bane na ga kun zauna momi ne ta ce ayya ayyo a nan za su kwana kina da manyan baki juyawa ta ce dotar zan yi misin naku sai da safen ku a lalle kam ce muna da baki yau in ji faɗan ayya efa eh in ji momi sannan suka fita duk suka tashi suka yi musu rakiya sadiq kuwa dama ya riga su fita dan shi tunda momi ta ce su tafi ya fita kallon su na ji waye ya ce kufa momi ne ta ce ai su a nan za su kwana bai ƙara magana ba ya shigewar sa mota amma a ƙasar ransa bai ji daɗin abin da abin ba komai abin ba ko ba komai sun ɗan saba a kwanakin nan kwanan su na biyu suka wuce gidansu na jiwa koko da suka tafi tana nan a gidansu bata koma gidan momi ba don ita dama ta gaji da takuran da ya sadaka yake matan nan ta nan suke wucewa sukul da usaina har ma islamiyya sun shiga a nan unguwan nasu sadiq ko duk gidan bai yi masa daɗi ba da na jiwa bata nan ya yi musu na tsokaranta da yake shi yasa yau ya shirya ya fake akan zai je gidan ayyani ko da ya faɗa wa momi ta ji daɗin hakan ta ce idan ya je ka gaida min su to momi na tafi a dawo lafiya ta yi masa na da halima na zaune a gida su kadai don ayyata ta tafi family house yau su kadai ne kawai suna wani assignment ne da aka ba su a school suka ji sallama suka ji ɗauko kai na jiwa ta idan ta ci kamshin turaren sa amsa sallamar suka yi haɗi da gaishe sa kaban ba zai amsa ba sai kuma can ya amsa tashi na jiwa ta ce halima jirani bari na kawo masa ruwa to da ce sannan ta miƙe ta nufi kicin shi ko tun da ya shigo ya kafa mata bayan idanunsa nan da yake rikita 'yan mata da yake sanye yake da glass ɗinsa yana mayi ba ma ta san kallon ta yake ba idan ko tana shiga kicin dan sauke ajiyan zuciya ta sannan ta dan leko ta windo ta windon kicin din tana kare masa kallo sai yake da wando fari wando fari tasta riga red hannunsa sanye yake da tambazetsan agogo da gani ka san mai tsada ne gashin kan nasa ya sha gyara yana kwance sai shayin yayi fuskarsa sanye take da bakin gilas takalminsa kuwa shi ma rat ne ma sha Allah kawai ta ce a ranta Allah ya yi halitta anan da yadda kake da kyau da yadda kake da kyau nan haka halinka yake da kyau ai da ka ji daɗi ji da na juwa da wani zance fa to halinsa mai kyau ne kawai dai shi din miskili ne ɗibo ruwan ta sannan ta fito kawo masa gabansa ta ta aji ta ce ya sadiq ga ruwa gashi kuma ka zo ai ya bata nan ɗaukar ruwan yayi ya kafa a bakinsa ba tare da ya ce mata komai ba har ya sauke bai amsa ta ba ita ko dama ba ta yi tsammanin zai amsa mata ba yasa ta fara nufan inda halima take tsinkayen muryarsa ta yana cewa dan ai ya kawai nake zuwa nan gidan ne ina ruwanki da zuwa na nan wai na ma tambaye ki ne ai a sane na nake da ayyan bata nan hmm kawai ta ce ta wuce ba ta sake kulasa ba suka ci gaba da assignment nasu suna cikin assignment din ne kiran Safwan ya shigo ya shigo kacewa halima take kokarin yi najwa ta ce dakata me yayi hakan ba za ki dauka ba ne a anajuwa bar shi wallahi kunyan yaya sadiq nake ji ai tun dazu yana kira ina rejecting call nasa tsaki da ta ce banza kawai ki rasa kunyan wa za ki ji sai shi dalla ki tashi ki je ki dauki wayan ina ruwanki da shi ke ni tashi tashin nima ma ba zan iya ba banza kawai kike banza kawai ke kika sani ki je ki bata ki bata aurenki ke fani ko a gaban su abbi ne mijina ya kira ni wallahi dauka zan yi da bar na na bar gun su ina ruwa na bare wani shi ya yi, Sadiq can dan lama ma ki tashi ki shiga ki wayan ki kayan ki shi ko Sadiq duk abin da suke yana jin su yana kallon su sai rariya ma na juwa ta bashi yace ashe yarinyar nan ba kwallabar ce tashi ta ta shiga ɗaki ta amsa wai ita kuwa ta rabu kuɗin nasu ta ta mayar gefe ta fara hada wanke-wanke tana gama wanke-wanken ta je ta yi shara ta dawo tsakar gidan za ta share ta ce ya su ka hau kan baranda zan yi shara gashi na shimfiɗa maka prayamat can babu can babu musu ya tashi ta yi sharanta shi ko kamar tv ya samu duk inda ta yi idan sana kanta ita har ta ji zaman nasa ma ya ishe ta shi ba da hira ba kuma shi ba zai bari a yi masa ba ya zauna kamar wani gunki ashe maganar da take ya fito kewa kike cewa gunki tsorata dai dan ita wallahi bata ma san da maganan ya fito ba rawar baki ta fara tace ni ban yi magana ba hmm lallai yarinyan nan lallai yarinya na ce miki waye gunkin kin san hali na yanzu zan tashi da miki duka a nan gidan babu mai kwatanki zaro ido ta fara ita cewa ta ce waka fa nake please kai haƙuri ba zan sake ba bai ce mata komai ba kuma bai ce ta ci gaba ba idan ko sharan ta ci gaba da yi har ta gama kicin ta shiga ta ɗaura girki har ta gaba komai yana nan yana nan bai da alaman tafiya idan ko tana gaba aikin ta shiga ɗakin gun halima har yanzu wayanta take jan tsaki dai ta ce mutum sai shegen takura a gidan uban naka ma ba zai barka ba wallahi ba kwanciya kwanciya ta gefen halima hali ko ganin najuwa tashi ta tashi fuska a haɗe dama ta ji duk abin da ya faru murmushi dai ta ce kai ƙawata salon soyayyen nakun nan yana burge ni ai kamin ta karasa na jiwa ta sake mata wani mari a baki wallahi kika sake haɗa ni da wannan mai fuskar roban nan ko za ki ga abin da zan yi miki dariya halita ta ce wallahi yanzu na je na faɗa masa kin ce mai mai fuskar roba hmm, in kin fasa in ji na kamar za ta tafi halima te mata kamar za ta tafi halima ce mata har da kusa bakin kofa da ta ga fada gaske take ta ce wai yanzu hali idan na barki sai ki je eh da zan je mai zai hana ni hmm, hali kenan assalamu alaikum sallaman ayye suka ci fitowa suka yi ayye ta ce yau sadiq ne a gidan namu baka taba baka faɗa min za ka zo ba eh wallahi ayye ina wuni ya gidan an samu kowa lafiya ko lafiya karau alhamdulillah ya surama lafiyan ta kalau ta ce ma na gaida ki ayya ina amsawa wai tun ɗazu ka zo ne ko yanzu a ayya tun nazo, na zo ai na jima ma a gidan ayya shine na same ka kai kaɗai ko su na ba sa nan ne suna nan fa ina ga suna ɗaki ne fitowa suka yi ayya sanne da zuwa in ji na juwa yau sannan dama kuna gidan nan shine kuka bar sadiq shi kaɗai kuka shiga ciki a ayya tun zu muna tare yanzu maka shiga kai na ju kai na juwa wallahi ayya tun zu muna ɗaki na ce mu fito waje babu daɗi shi da shi ɗaya ita ko ta ki harara na jiwa ta yi mata ta ce hali yaushe kika zama munafuka kwanar ta yi mata ai ta ce ai na san za a ki iya kai dai Allah ya shirya ki da kin mutanen nan naki kam hmm turo baki ta tana gungune shi ko kallon ta yayi ta burge sai da take shugaban nata ayya ki rike mana na jiwa kin ki barin ta ta zo mana ko kai sadik wallahi ba ni na rike ta ba idan ta ki zuwa fa ko jiya ma na yi mata magana ta ce ba yanzu za ta ba hmm kenan daga ita ne juyawa ya ce na juwa gidan namu ne bai miki daɗi ba ko meye da kika ki zuwa kallon su dai dan ita ta yi mamakin ba da ya tambaye ta me yasa ba ta koma ba ita ta mayar ma daɗi zai ji ta bar musu gida ya kin yi shiru fa a afa babu kawai ina fi son nan ne hmm, babu wani faɗi gaskiya kin bar mu muna ta misin naki muna ta misin baki daga daga ni har momi kallonsa ta dan ta dan ta duba shi yake magana ko dai kunnanta ne ke ji mata hada ido suka ya kashe mata ido daya dauke kanta ta ce lallai ya duk dinnan dan duniya ne jiba wai a gaban ayyayen da yake mini magana har yana cewa yayi misin na halin ƙarya ce kawai ayyane ta ce kawai bata bata da ra'ayin zuwa ne amma za ta zo insha Allah yanzu ka san ta shiga islamiyya anan bayan mu ayya Allah ya taimaka to to ɗin din fa wake kaita ita take zuwa da kanta ai ta bashi amsa oke ta bari zan na zuwa na kaita tunda ta ki zuwa gidanmu kin ga ke ma ki huta da kuɗin nafef a yadda ta ce kai ai wahalan za ta yi yawa ka bari kawai tana zuwa da kanta a ayya zan na kaita tunda dama ni nake kaita tom kenan babu damuwa juyawa yace na juwa kina shiryawa da wuri zan zo ina kaiki to ta ce amma ita bata so ba gaskiya ba ta son takura sallama ya musu ya tafi hali ma sallama ya musu ya tafi halima ta tafi amina wai ba kiran wayanki ake bane tun da zikin ki dauka kallon wayan ta ce momi bar shi kawai wallahi ya dame amina idan baka son mutum ai ba ta haka zaka nuna masa ba dan allah ki ɗauka babu kyan wulakanci dan turo baki dai ta ɗauki wayan momi ko tashi ta hello wai dan allah kai baka da zuciya ne nace maka bana son ka ana so dole ne in akwai wanda nake so na faɗa maka can bangaren muhammad kuma dan murmushi ya ce eh na ji duk da kin ce ba kya tsura amma ni kan ba zan fasa kiran ki ba komai zaki min ni dai ina son ki please amina ki bani dama na nuna miki yadda nake son ki dan allah wallahi tunda nake ban taba ganin mutum da ta kwanta min a rai ba kamar ki dan Allah ki bani dama yana mata magana kamar zai yi kuka hmm dan Allah kar ma ka sha wahala dan ni kam ina da wanda nake so eh na ji kina da wanda kike so amma please Give me chance to show you how I love you. Please, I can't do without you. Amina, you are my angel of my life. I promise to make you happy at any time. Please. Hmm, kawai ta ce don ta rasa mami za ta ce masa. Dan kukan shagwaba ya fara mata a wayan ita dariya ma ya bata. Kai wai me kake haka? Kuka za ka min? Eh mana, ita ma kama ita ma kamar har da su matun da kinki amsa ta. Hmm, lalle kam ka ban dariya, don dai suka dan taba hira. dan Muhammad akwai barkwanci da wuri yake shiga ran mutum idan ko ba ya sa ta kula sa ba saboda ya dan rage mata abin da ke damunta a zuciyarsa a zuciyanta sis ya dai irin wannan fara'a ko dai ke da sirikin nawa ne suf wanda yake ma Amina magana yana mai zama kusa da ita dan biginsa ta ta ce hmm ni dai kun haɗa ni da maye wallahi dariya ya ce abokin nawa ne mayan hmm yana da kyau sai na faɗa masa ai